To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci suna na Sama'ila Simple a music producer, sound engineer, CEO Tamani Arewa Musical Studio. Muna ɗora muku kiɗoɗi masu kyau masu daɗi a wannan channel tamu. Saboda haka muna so ku yi mana subscribing, ku yi mana liking, ku yi mana sharing. Idan kana buƙatar kiɗa a buga ma kiɗa, kowanne irin kiɗa. afrobeat kiɗan kasida makosa sukus reggae idan kana hip hop raps muna buga kiɗa daban-daban kiɗan waka aure soyayya gospel duk irin kaɗan kiɗan da kake so za mu buga maka saboda haka a daure a yi mana subscribing tamani arewa musical studio ni ne producer wanda kuka sani da st paul on the beat saboda haka muna jin daɗin bibiyanmu da kuke yi idan akwai wani abu su a mana comment domin mu gani malam mun gode idan kana buƙatar kiɗa ko a ina kake ka yi magana ta wannan lambar waya ga lambar waya nan muna sa ka yi magana za mu buga maka kiɗa mu tura maka duk inda kake a faɗin duniya gaba ɗaya za mu tura maka kiɗa duk inda kake za ka rera mana waka ka turo da muryar waka kuma a buga maka kiɗa mai kyau fitacce a kuma tura maka duka inda kake one love